warka kuru a haifo ka ana haifo baka sine ana zaka jinani in nor kwekwe baka sine se de haibidi ŋa non nor kwekwe beri cinka kwe non na azaba bei kwe fo kan ga aci ibnul qayyim in nor kwekwe beri ma zinkai agono koci in nor kwekwe beri na kaddara disino kaddara ka ŋa tere mene kaddara kan nga disi haifo suga yeti haifo su kaddara di gai ya nga ko na kaddara di sika warka kuru haifo ka na haifo ma fo baka sine jinani nga ko baka sine seni hay no nga ga kwe no na azaba da haikari kwe di sina warka ka hore ka ce haifo ka ana ma fo baka sine ana jinani irpe sine seni hay no kwe ga kwe no na azaba in nor ko pe فكلا أخذنا بذنبه ليه دير بغونا فرعون أنا كويتري بكاسيني na faaru yon na kwe iteredi ana jinani nor kwe kwe bir baka sinese harato abu kochi قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي لأنها فارو نا دي كا إركويتا سي ka a anaci misra ganno mune mallaka ngak dona gonuba ngak kammina gonume anaci hariyo mo na ba kan nzuru nga cire nga cire nzuru to ya nga na kwiiteredi ana bakasine jinanir kwe sine se yi ka faru na kan nzuru nga di nga di, de ya har yi di norkwekwe beri ka nam ni hanka ka ba halaka yi di mbere ka ko zuru a bongo kamme aboŋodo kan mena de yasaka hardina milani anayi kabara ciretiki a aboŋodo kan me ngano hardi zuru har hara hallaka na karu na bango nga na noru bakasine ana jinani in noru kwekwe biri bakasine se ngari kwekwe biri ana no azaba na anorudi ya be kpedi me cine ibn al qayyim di irkema azinkai a ko cika yana warka kuru ana haifo mani hambure haifo ka ana chirikpe ana hambure jinani in norkwe kwe bir hambure seni to haibidi norkwe ga kwe hamburanin na in norkwe kwe bir ci qur'ani kuna wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa da ya kai kan norkwe kwe bir na da bana bana kaa kwei barano gbeimo yaasi ngano bana bongo yaasi kaa hunu to deya warka nga bine kaa chei fo kaa ana innor kwei kwei bir hamburi jinanini de haifo su chere chere chuta